نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkanin yabo da godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fifita sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam akan dukkan al'umma gaba daya duk duniya babu wani mutum mai daraja mai matsayi bayan annabawan Allah in ba sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na shaida babu an mota da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai shine kwaya ne tilo wanda ake nufatarsa da bukata yayin da ake bukata bai da abokin tarayya shi Allah a sa ko a ƙasarsa a gabar ko a arewa ko a kudu ko a yamma kira da amincin Allah tabbata ga annabin da babu annabi bayan sa alaihi salatu wassalam ina shaidawa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababbe ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala bayan haka ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa su ahlus sunna duk inda mai bin sunna yake masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmin kware ne san annabi mai bin manzon Allah shi ahlus sunna to yana tabbatar da sabon manzon Allah falalarsu gabaki ɗaya baya yaban wani ya saki wani dukkan sahabi in dai sunansa sahabi to falalarsa ta tabbata kamar da ƙur'ani, ya tabbatar littafin da babu ƙarya gaba da baya shi kamar yadda suke tabbatarwa da duk abin da ya tabbata na falala daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan bayin Allah abokan annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi gabaki ɗaya duk duniya musulmi sun yi ijima'i cewa sahabbai su ne manya-manyan waliyan Allah su ne ra'asul awliya wannan ijima'i ne na duniya gaba daya ba wanda yake sa masu shaki zindiki ce dani inanne la'ananne tambatsatse mara albarka wanda zai iya karyata qur'ani ya karyata maganar da duk duniya suka yi duk duniya sun yadda cewa sahabbai su ne jagororin muminai gaba daya duk wani mai imani sahabi yana gaban shi manyansu da ƙananansu gaba ke biya su ne mafiya alheri su ne mafiya malala bayan annabawa da manzannin Allah mutane ne sahabbai waɗanda suka haɗa tsakanin ilimi da aiki malam ba a taɓa yin wata al'umma da ta yi aiki da addinin Allah sama da yadda sahabbai suka aiki da addinin Allah ba a taɓa yi ba mace ba ta taba haifan wani mutum irin sahabbai ba ba ta bai ba haka Allah ya ga dama ya fifita su saboda kasancewar su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala ba sun same ta ne saboda suna tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to idan an zo duba sahabbai da falalarsu wato abokin da yake tare da su wanda Allah shi yake dubawa Ta yakan ci alfarmar ubansa wa kana abuhuma salihan mutum yakan ci alfarmar mai gidansa ko da ba na kirki ba ne watakila sai ya ci alfarmar mai gidansa a ce a wani ne don albarkacin kamun makka za misali ballantana ma sun kuma mutanen arziki ne allah da yake cewa mutanen kirki su ne masu kaza masu kaza shine ya faɗa yake sabon annan muhammadu mutanen kirki sun yi tarayya da manzo allah sallallahu alaihi wasallama a fili da ɓoye sun ba da rayukansu sun ba da dukiyoyinsu sun yi jihadi saboda Allah su ba suka je suka sassabe duniya su suka bude hanya ni da kai muka za musulmi in ban da tsinanne ne kai la'ananne ba yaya za a yi ka zo ka zagi wanda su suke maka hanya karkar musulmi akwai wani hadisin da kuke ji an ruwaito shi ba daga sahabi ba akwai wata magana da za a ce annabi ya faɗa ba tare da bakin sahabi ba ya ilahi kuna da wani wata riwaya da kuka karbi qur'ani ba daga bakin sahabbai ba ba shi ya koya musu qur'ani sai suka koya musu suka koya musu suka koya musu suka koya musu suka koya musu har yau ni da kai muka iya karanta alqur'ani ba Ta kai yadda za mu tsine mu tsine musu mu la'ance su ko mu zuba ido ana tsine musu ana la'antar su mu shiru an zagi babanka ta kai kotu an zagi matar ka ta kai kotu an taba jam'iyyar ka kai kotu an taba siyasar ka kai hukunci an taba kaza dinka subhanallah sahabin annabi kai annabi muhammadin kansa aina islam ina musulunci ba mu da amfani wallahi al'azimu inda aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bai yi kyani wallahi gwanda mu kare ga baki ku. wallahi tallahi gwanda mu kare duka a kan a nan mu shiru ya kamata ku sani akwai abin da no going areas ne wuri ne da ba a taba shi aishiru a shirye muke gaba da ya mu ya kare a kan manzan Allah da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba wasa bane annabi ya wuce wasa annabi ya wuce kwatancen banza me amfani ku al'umma musulmi a yau idan har annabinku za a zage shi in za a ci mutuncin annabin ku mai amfanin ma duniya mai amfani rayuwar mu mai amfani ba amfani wallahi mai amfani shi saboda iya yi mana yawa a kasar nan musifin suka yi mana yawa a kasar nan wallahi wallahi wallahi al'umma ta daina zaman lafiya da kwanciyar hankali matuƙar za a zo a taɓa annabi a inda yake da gata a taba sahabbai waɗanda suka kawo mana musulunci kuma mu zauna muna rayuwa muna hawa motoci masu tsada muna aure muna gina gidaje muna mulki ana mana jiniya mai amfanin mulkinka mai amfanin sarautarka idan kai shiru baka ba da gudunmawa wajen ba ta kariya ga annan muhammadu ba da sabon manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah astaghfirullah ya Allah kada ka kama mu da abin da wawaye mu suke aikata wallahi musibun da muke ciki a yau sun ishe bai kamata a gayyato mana wani bala'i ba kuma duk bala'i mai sauki ne duk wani bala'i mai sauki ne wallahi idan ka kwatanta shi da bala'in da al'umma zai shafe ka yayin da ta taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta taba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa tarabbasu ku jira sako ne zuwa ga kowa Allah wadaran dan manza wanda ba a yi haihuwa ba wasu hasara ta haihuwa su wallahi zuwan su duniya masifa ne su zama masifa ma su da iyayensu da waɗanda suke tare da su da gudunmuwar sahabbai duniya gaba ɗaya ta ɗabbaka shari'ar Allah sai da suka gwada suka kwatanta suka bi manzan Allah aka kwafa aka nuna wa duniya ni da kai yau na zama muka zama musulmi da ba su da ba su ba da gudunmuwar ba da ni da kai duk maguzawa ne tarbiyar annabi ne ‘yan makarantar manzan Allah ne sahabbai ka ji da kyau almajiran annabi ne duk wanda ya soki sahabbai ya zage su directly yana zagin annabi ne yana nuna cewa annabi bai iya tarbiya ba dan duk da ya bashi sai an fara tambayar me iyayensa suka yi wannan yana nuna kuna zagin annabi ne kuna fitowa ne kuna zagin manzan Allah ƙarara wanda ba za mu bari ba ba za mu kyale ba hanyoyi dubun dubata miliyoyi suna nan ɗayan biyu ne ko a bar mu mu bauta wa Allah yanda Allah madaukin sarki ya so mu yi addinin mu a ƙasar mu a inda muke idan wani ya tayar mana hankali wa sai mun tayar mai da hankali ku ji da kyau da babban baki da wasu a shirye muke wallahi rayukan mu kare. dangane da bawa annabi kariya da sabon manzo Allah wallahi tallahi Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa da Allah ya zo zaɓar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya duba zakatan duk duniya gaba daya sai ya ga babu zuciyar da tafi falala da matsayi a cikin bayin irin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce na zaɓe ka kai ne annabi cika makin annabawa ya aiko shi ya ce in daga dubawa ya duba ya ce waɗanda zukata ne bayan zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fi kowace zuciya falala da matsayi in ji ɗan dan ya ce sai ya samu zukatan sabon manzon Allah su ne suka biyo bayan shi faja'alahum wuzara nabiyyi sai samun ya suka zama to waziran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hada su tare suka rayu suka yi yaki a tare da shi suka taimaki addini shi ta bai sa ni ko kai kowa ne suka zama sahabbai ba inda Allah ga dama da sai ya sa kai ya sa wani ya sa wani amma zabi ne ya zabe su ya hada su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne suka mika rayukansu ga annabi da koyar da su ya fadakar da su mutane mabiya Allah mutane abun buga misali sabon manzan Allah sallama duniya bata ta taba samun mutane kirki irin sabon manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a masallaci ya karantar da su yana zaune a masallaci ya sa su yi sadaka su je su yi sadaka ya sa su je jihadi su tafi su yi jihadi aka kashe musu iyaye aka kashe musu yaya aka kashe musu kaza aka raba su da dukiyarsu aka raba su da matansu suka yi haƙuri suka ce sai da muhammadu sallallahu alaihi sallama sai wani kuma yanzu ya zo ne gasi ne musu lance su ya kira sunansu ya zaga kuma mu zuba ido mu kyale mu shiru la wallah ya yan wani musulmi tarihin musulunci bai taba samun mutane masu adala masu takazantar masu ɗaukaka masu shaja'a da jarinta masu volunteering da miƙa rayukansu masu kyauta masu bayarwa irin sahabbai annaba ba mutane ne da Allah ya musu albarka a lokacinsu Allah ya musu albarka a zamaninsu Allah ya tabbatar da ci gaba da yawa a hannunsu sama da ci gaban da ya tabbatar a hannun waɗanda ba su ba su ne a gaba wajen dukkan alheri su ne a gaba wajen da'awa su ne a gaba wajen kyauta su ne a gaba wajen nafilfili su ne a gaba wajen ibada su ne a sabiƙun al'awwaluna in ji ƙwar'ani minan muhajiri na wal'ansari Allah ya ce ya yadda da su radiyallahu anhum wa raduwa ya yadda da su sun yadda da Allah wa adda jannatin tajri tahta al-anharu Allah ya tanadar musu da aljanna wannan ayar ita ɗaya ce a cikin Qur'ani mai tataha aya ta ɗari a cikin suratu tauba Allah ya tanadar musu aljanna wanda korama na gudana a cikinta tun kafin su mutu Allah ya ce yan aljanna ne su akwai mai aikin banza irin wanda zai zai zage wanda Allah ya riga ce nan aljanna ne akwai shashasha hufufu ɗan shirbiki mara hankali irin wanda zai zai zage mutanen da ƙwar'ani ya ce yan aljanna ne kuma yanzu mu ba ma gane to ai wannan kare da alkur'ani ne ai yace ya yadda da su khalidina fiha abada suna masu kaddara da wama har abada zalikal fawzul azim sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin yakuwansa sun yi masa mubaya eh, sau da kafa rayukansu da gangan jikinsu da komai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin handak ya tarar da tabbai suna ta ga sanyi ga dare ga duhu suna ta tono saboda ya ce a yi tono a kewaye madina saboda abokanan gaba za su kawo farmaki ganuwa ɗin nan gwalolo-gwalolo da ke gani su ne asalinsa suka tone madinan nan gabaki ɗayanta ba su da bayi da za su taimaka musu yayin da manzan Allah ya gansu ga cikin yunwa ga ga kuma ƙoƙarin tabbata abinda annabi ya ce suna. sai shi ya ubangiji babu rayuwa ba rayuwar lahira ba yace rayuwa mai daɗi ita ce rayuwar lahira yace ya Allah ka gafarta wa mutanen Madina da mutanen Makka gaba daya Allah ka yafe musu haka annabi ya faɗa yace Allah ka yafe musu ko sun yi laifi kaddara sun yi laifi to annabi ya ce Allah ka yafe musu yanzu musulmi kuna tuhuman Allah bai karɓi addu'ar manzon Allah kan sahabbai ba yace Allah ya yafe musu fatkul lil ansari wal muhajira ka gafarta wa mutanen Makka da mutanen Madina gabaki daya shi yasa Allah ubangiji ya girmama su da kasance wasu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ni da kai ko mafarkin annabi muka yi sai mu wayi gari muna farin ciki nayi mafarkin manzon Allah na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wadancan ba tare suka zauna da shi ya auri matan ƴaƴansu suka auri ƴaƴansa ya ba su suka zama surukansa ya zama surukansu ya ci abinci tare da su ya kwanta tare da su ya tashi tare da su yanzu abokin ubanka bai da daraja yanzu ba za ka ɗagawa abokin mahaifinka ba ƙafa in kai ɗan ƙwarai ne yanzu makocin babanka ma bai da daraja yana da daraja to ina ga abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambayi Ali bin Abi Talib wai yaya son ku yake ga Annabi yace lalle soyayyar sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi mun furtan Annabi sama da dukiyar mu sama da ƴaƴan mu sama da iyayen mu mazan su da matan su mun furtan Annabi sama da ruwan sanyi lokacin da muke cikin tsananin ishirwa shi yasa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka fifita annabi akan komai da dukiyarsu da ƴaƴansu da komai da suka mallaka suka ce wallahi manzon Allah shine a gaba Amr al-As yake cewa kana wa ma kana ahadun ahabbu ilayya mi rasula yace wallahi ba wani mutum a duniya da na so irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma ba wanda yake da girma a ido na irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba na iya kafa masa ido in ganshi ya ce saboda tsabar girmansa a ido na, yace wallahi da wani zai tambaye ni yace in gaya masa ya kamannin annabi suke wallahi ba zan iya ba saboda ba na iya kura masa ido saboda kwarjininsa saboda matsayinsa saboda darajarsa amma yanzu yau wani a ƙarshen zamani har zai iya zuwa buɗe baki ya fita mummunan saba da annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma ya daily zama kun yi tabo wani wane don Denmark sun zagi annabi don wane da sun zagi annabi kun da cewa Faransa don ta zagi masu Allah suka kaza ga mutane nan saboda munafurci nifaqa da rashin tsoron Allah suna yi wa annabi karantsi suna yi wa sunan manzan Allah karantsi billahi azimu yan kwangila ne na su rugurguje addini a cikin mutum kafirai sun duba cewa ba za su samu nasara a gefe suna yi wa muku mafarmaki ba da aka bari su tattali wasu a cikinku da za su ɗauki nauyinsu da cinsu da shansu da hidindimarsu kaga mutum yana mu'amala ta miliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi ba da shago a kasuwa ba shi da gona ba da kaza ina ki samun kuɗi ya kamata ku tambayi wannan mutum ya rika hawa motocin da mulki miliyoyin suke hawa saboda mai saboda ana daukan nauyin su isar da sako su da hayaniya cikin al'umma musulmi mu kuma har mu gane ba har mu farga ba yaya za mu bari makiyi ya zo ya ɗauki wani a cikin gidanmu ya yaƙe mu sai mu haɗe shi da shi da na cikin gidan duk mu fesa mu shelter mu kammala da ba wani wanda zai zo tsaya mana a hanya akan addini wallahi mu kyale shi sai dai mun mutu sai dai an bugar hunmu sai dai karfin mu ya kare sai dai ba yadda zamu amma mutukar muna da ayi a bayan kasa Allah mun yi alkawari gare ka za ba addinin ka kariya ga digon karshe na jinin jikin mu sabon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun isa duk abinda suka isa na matsayi shi yasa Allah ubangiji tabaraka ta'ala ya fifita su akan dukkan sahabban duk annabawa gaba daya ai akwai annabawa ai suna da sabban su annan Musa yana da nasa Isa yana da nasa Ibrahim yana da nasa Musa yana da nasa wa yana da nasa dukkan su gaba daya ba wanda yake sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba za mu taba gaya maka irin abinda mutanen annabin Musa Yahudawa suka gaya maka ba suka ce da shi fadhab anta wa rabbuka faqatila fadhab anta wa rabbuka faqatila je ka kai da ubangiji ku je ku yaki mu ran ku ya maka ba wallahi za mu yaki a tare da kai dama da hagun ninka wallahi in ka shiga cikin wannan ruwa na kogi kace mu danna mu shiga wallahi sai mun shiga malam an zo an kashe wata aka kashe wata mace mijinta aka kashe mata ubanta aka kashe mata danta aka kashe mata dan uwanta duk da haka sai gashi ta zo tana ruwar jiki sahabiya ce ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi ta ce wallahi duk wannan asarar da aka yi min wallahi ya rasulai ban damu ba tunda dai kai ba abin da ya same ka ni na gama cin riba a rayuwata wannan mace ce fa ta faɗi wannan shi sa manzo Allah yake cewa Abubakar fa ba ya rigaye ku ne da yawan azumi ba Abubakar ya wuce ku ba ya wuce ku ne da yawan sallah ba abubakar da ya wuce ku ya wuce ku ne saboda wani abu a cikin zuciyarsa da ya tafi na imani da san Allah da san manzan Allah manzan Allah ce wallahi law wuzina imanu abi bakr wallahi da za a auna imanin sayyidina abubakar da imanin duniya gabaki daya la rajaha imanu abi bakr da imanin abubakar ya fi na kowa ma'ana ka ce duk duniya ba wanda yake sayyidina abubakar imani amma yau wani dan mace ya tsuguna ya gaji a na abubakar a gari irin na kan ya la'anci sayyidina abubakar ma'ana an yi total condemnation na scriptures ɗinku da addininku gaba ɗaya abinda kuka yadda da shi gaba ɗaya rushe shi komai ma rushe shi gaba ɗaya don addinin su abubakar suka kawo shi su ana san malik sun wa'uwa ibn abi su gandun sun ka kawo shi to sai wani ya zo ya tsine musu albarka ya fito fili ya zage su ya musu kata-kata littattafan da kuka yadda da shi ɗin irin su bukari irin su musulun an nuna littattafan makareta ne littafan banza ne to me ya saura aikin banza kuke kenan aikin banza kuke kenan wannan abu yana tattare da babban hadari kwarai-kwarai daga ciki. da ƙarshe banza Allah ya ce kar ku zagi na ana faɗa muku ana maimaita muku ba za mu daina faɗan wannan hadisi ba la tasubbu ashabi na ranna muku in ji manzan Allah da wanda rai na yake hannunsa sallallahu alaihi wasallama da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen ohot kilomita wajen goma sha a kwance wallahi in sahabi ya ci yadda tafin hannunsa to kai ladanka bai kai na tafin hannun sahabi ba kai bai kai rabin tafin hannun sahabi ba in baka gane ba in za ka ci yadda kano gabaki daya da dukiya da daloli da stalin pound da nerori sahabi ya zo ya bada taimako fi sabilillahi cikin tafin hannunsa duk da kudinka ya fi nasa to matsayinsa da darajarsa da kasancewarsa tare da manzan Allah sallallahu alaihi sallama to nasa ya fi naka lada kai ko rabi rabin hannunsa ba su kai ba shi sa ayyubu suftiyani yake cewa duk wanda ya so abubakar to a yanzu da addini alamar mai addini yana son sai na abubakar duk wanda ya so sai na umar ya bude hanya ya yi bayaninta dalla-dalla cewa shi na kwarai ne duk wanda ya kaunaci sai na usman to ya dandani haske da hasken Allah Ba qadis da nara bi nurillah wanda ya so aliyu to ya yi riko da igiya mai ƙarfi duk wanda ya faɗi alheri ya ce wa man qala alkhaira fi jami'il ashabi ko fi jami'i ashabi rasulillah duk wanda ya faɗi alheri akan sabon manzon Allah gabaki ɗansu? yace faqad bari aminan nifaq to ya kubuta daga munafurci kenan duk wanda ya iya buɗe baki ya soki ɗaya ba bi ba fa kawai a cikin sabon manzo Allah to munafiki wannan zancen gashi nan yana na harbuta a littafi zama da shekara ɗaruruka malaman musulunci sun fada ya koyan na musulmi a tarihi da muka sani a nan jihar kano ba mu taba gamuwa da bala'i da musiba da ya kada hanjinmu dangane da maganganun da ubangiji ta baraka wata alakai ne jabbaru ya Allah ka yi mana magani ba shi kadai ba da shi da masu taimakonsa da muka sani da wanda ba mu sani ba ya ubangiji muna masa addu'a in mai shirya ne ka sa wannan abin da ya faru ya zama ya shirya muna roƙon mata shiriyar Allah Allah shirye da shi in ko ba mai shirya bane zai fitina ga al'umma ya Allah ka kammala mana shi da girman mulkin ka, da ikon sarautar ka. muna godiya ta musamman ga gwamnatin Kano karkashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduji dangane da kira da malaman ƙasar nan duk suka yi na kwarai cewa Allah wadarai da abinda wannan wannan bawa ya zo aikata da ya zo mana da ƙazanta a jihar Kano abin kunya ya zagi annabi ya zagi sabon annabi kuma yana da awar musulunci ha gashi a wayoyin kuna ji gashi a wayoyin kuna ji hukuma da gwamnati tana shakka ba ta sani ba sai da aka sa musu aka kunna musu gaji Allah ya saka da alkhairi mun ji labari mai kyau lokacin da gwamna ya ji da aka sa masa da ai kun ga abin ana hawainiya ai tafiyar hawainiya da aka kunna masa ya ji sai da ya kadu ba wani musulmi na kirki da zai ji wannan maganganun bai kada masa jin sai ka bacci ba wani dattijo yake gaya mai ce wallahi malar da na ji kwana na ina kuka ya ce wayo Allah ƙarfinmu ya kare ya ce wannan bala'i ya ce ba mu taɓa ganin irinsa ba Shan umar sani fage Allah saka mai da alkhairi yace yace ba a taba tunani a tarihi a Kano wani zai zo bude baki yayi wannan zagi ga safai mun faɗo da mummunan magana ga Annabi Muhammad Allah ya saka wa shan garibu lai halifan kadiriya ya fita haƙƙi ya faɗa ya ce ba aƙida su bane ba ra'ayi su bane ko ma me ya sauke nauyi kowa ya Allah wa dare da shi kuma abinda gwamnati ta yi na dakatar da karatuttukan wannan mutumin da azukansa Allah ya saka mata alkhairi amma da saura sai an gargame yake tukunna ba dakatar da karatu ba a kama shi ya shiga hannu tukunna kuma muna roƙo don girman Allah gwamnatin Kano a kawo mutumin na ajiye shi a shirya mukabala a kofar mata ya zo ya faɗi duk abin da yake so za a tara mai ƙananan ɗalibai ƙanana ba wai malamai ba ƙananan ɗalibai a haɗa su da shi a saka duniya ta gani a ta shi kan abin da yake faɗa na da'awar ilimi na ƙarya shekara nawa ana bin sai zo ya zauna a zauna da shi yaƙi sai ta ƙarya ya ta hauka ba wani wanda zai zo ya taɓa mana addinin zuba ido domin kyale shi babu shi wallahi rai ƙwaya ɗaya ne kowa yana sauransa kuma so lalle muna kira ga gwamnati a ci gaba da fa bincike a binciko waɗannan maganganun dole sai an binciko shi kuma mu bin ya taɓa musulmi sai an dawo mataki a kan wani abu ba wai kawai abin da wai an dakatar da karatu a kawai ba no bai isa ba ya kamata a karbe wurin da yake karatun ka baki daya ai komai na gwamnati ne saboda bala'i zai zo zaman lafiya ya fi komai amfani ya za a bari wani ta hankalin mutane idan ba ku ɗauki mataki ba mutane suka ɗau mataki a hannunsu kar ku tambayi kowa don ba za a bari ba suna tabbatar maka muna raye ba za mu bar wannan abu ya ci gaba da faruwa ba su amma muna da tarbiyya islamiyya shine muna sa hukuma a gaba ta ɗauki matakin ita ce take da doka a hannunta haza wasalam inda ba don haka ba da an kammala komai tun ce labari ya ƙare a garin nan fa aka zo aka samu malami na sunna fa akan wannan hayaniyar ana ta yi cikin dare aka je da makami aka je aka tura yan a malam da adda a karan kansa suka ta sare shi dr mu'azzam khalid yana nan malami ne lecturer a jami'ar bayar islamic studies malamin mu ne malami ne mai da'awa aka sare shi yanzu da an kashe shi da ya shiga magabatar tarihi shi kenan saboda ya yi magana akan wannan abun ya ce lalle gwamnati ta sa ido ta dau mataki wai shi ta'addanci wai makaranta ake zuwa koya? makaranta ake zuwa? akwai ta makaranta ta koyanta ta'addanci? ba makaranta ake zuwa ba kowa da ya furtike yi shi kenan zai iya zama ɗin ta'addan amma musulunci ake bi kun ba tsoro ba ne wallahi wallahi duk tsautsayi da ya sa wani ya tsallaka gidan wani malami da suna ya shiga wallahi sai dai a ɗauka wanta duk wanda ya tsallaka gidan wani malami da suna da sunan zai je mai ta'addanci muna fada muna maimaita duk wanda ya tsallaka gidan wani ko karatu gurin karatun wani ko masallacin wani to ya sani sai dai tsoko ta taifi wata taifi wani ba za mu ɗauki kaskanci ba ba za mu ɗauki kaskanci ba a dake mu hana mu kuka kuma abin ma kashe mu a gida سبحان الله فلا نامت عين الجبناء kada Allah ya kama tsoraci ya bacci zancen banza kenan subhanallah don mutum ya zo ya kare annabi ya kare sahabi ya ce a yi gaskiya ya adalci shi ne jini sai halatta a tura mayanta da gida su sare shi kage shi subhanallah muna Allah wadarai da abinda wannan bawa bawaye kuma ya shiga cikin tarihi kuma muna jiran hukuma har yanzu muna tarakawa lallai ta kan mataki Allahun kwanci da musamman wa zai shi kwanci shi wadan mai rafi da haɗe wasu ribar da kan mashi ne mahaifin da ta zai ne a mararri hukumar da suna cikin da suna